an taka da mutumi na farko tsakanin abdullahi shagon bahawa yan sanda sai shi shagon a ga dabban nan ga dabban nan ga dabban nan da allah polisi allah kawo ga dabban nan shagon akwai canji kai ana aiki bai canji ga an kuma Adam bana an dawo turmi na biyu kana abdullahi sabon mahawa yan sanda sai kuma shi shagon ta a shi ga su nan dan bane tsakanin jamus da gurmada da bitar da kare a ana kare fada mata wani ana kawo ta sadan bannan ga dan bannan na nesa bu kai kallo ga dan bannan ka haka ya haka ka haska ya haska ka duba ya duba ka hanga ya hanga babu wanda ya gano kowa ga dai dan bannan ya haɗa mana naira dubu in zo ga hasan gwambawa dan bane tsakanin shi da gwanda asibi daga bangaren gudu mata bar uba gidan national chairman na ƙasa ake ɗauki ba da tsakanin abdullahi shaban bahaban yan sanda sai shi na shaban shaban da asibi ga dan bannan an ji rauni taka turmi na farko tsakanin yadda aka taka turmi na farko tsakanin giwa da kiyashi ga ban nan yaro ya hau zara kuma gwamba ya kare mutunci shi inda za a yi ɗauki ba gidan national chairman na ƙasa da ke birnin lagos a alhaji da kaura goje wannan mai girma mai jiki da kuke gani shine bahagon corona virus daga bangaren kudu sai kuma shi aljanin bahagon nasarawa mai masaukin baki shine da rasta a kai daga bangaren jamus wani targaɗe karaya allah kare faɗuwa ko ta yan boli allah kawata ta gadon da gajeren wando bahagon corona daga bangaren gwamnati shi ne mai jiki a ato mai wando ga damban nan Allah ka ba mai ga damban nan hankalin Ba kan su hankalin kan su ga damban nan ana ajo fa na sadiq ana ajo na sadiq corona virus eh corona da shi da aljanin ba hagon nasarawa kai mai masaukin baki ba mu shi ga wata loja an gyara a yi ah, sai sati sati sai sati baya zuwa sai ladi ka to ga wai wai yayi wai wai corona virus shi ne mai jiki kaura daga bangaren kudu ga daidan bannan aljanin bahagon nasarawa shi ne daga jeren wando daga bangaren jamus rauni targaɗe karaya allah ya kare faduwa ko ta yan bori ce allah kawo ko ga damban nan ga damban nan duk cikin damba ne duk cikin damba ne duk cikin duk cikin ne duk cikin damba ne duk cikin damba ne ga damban nan aljanin bahagon nasarawa ya haska bahagon corona virus ya haska bai samu ba ga dai damban nan ga damban nan bahagon corona ya haska bai samu ba bahagon corona ya duba bai samu ba ko ga dan banna ga dan banna ga dan banna babba ya yi hannu amma da shi gwamnan dole dawo don batulmi na biyu tsakanin bahagon coronavirus da aljanin bahagon nasarawa rauni targaɗe karaya allah ya kare faɗuwa ko ta yan bori ce allah kawo gadon bannan Kuɗi da kuɗi, in na gode. dan ne dogon malam wani yayo aya ya rantse an biya wai ai ya uba <laughs> yaya eh. a taka damban turmi na farko tsakanin rabe rabe bahagwa ebola da bahagwa audu arugungun damban ne tsakanin jamus da kudu da kudu Thank you. harba hagon ebola daga bangaren kudu koma turmi na biyu duk da rauni da ragaba hawa ya bole hankalin kansa ebola ebola subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah raba ba hawa ibola ba hawa audu arugungu subhanallah almajirin bahagon wanda ya taro a laye gidan national ciyawan na kasa da ke birnin Legas ga dan nan an taka turmi na farko wani ta gaɗe karaya allah kare faɗuwa ko ta yan bori ce allah kawo ga damban nan dan almajirin ba hago wanda shine sanye da dogon wando daga bangaren jamus sai alaya sarkin yaki shine sanye daga kiran wando gudu daga bangaren kudu da wani targaɗe tare a allah kare faduwa neman ta ake ga damban nan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn this? Alaye ya gama da ɗan almajirin Muhammad Uwandu. fara ɗauki ba daɗi gidan national chairman na ƙasa da ke birnin lagos alamar rabu tsakanin aljanin bahagon nasarawa da shi bahagon biyu bahagon biyu shi ne sanye da bakin wando daga bangaren kudu sai kuma shi aljanin bahagon nasarawa mai masaukin baki shi ne daga jerin wando cisbali daga bangaren jamus wani daga ɗai kare allah kare faɗuwa ko ta angori ce allah kawo gadon birnin. ka goma hawa ɗan sanda a cikin wannan gida ga hinan fa ga hinan fa ga hinan fa ana sama ana ƙasa ƙasa za ta yi baƙi dambale dambale dambale ga dabban nan ga bi kenan daga bangaren kuɗu. a gidan national chairman na ƙasa aka yi ɗauki ba tsakanin aljanin muhammad nasarawa da shi bahagwan biyu ga dai damban nan ga dai damban nan na nesa zaburo kai kallo na wata ka biya kuɗin ka shigo cikin samu wuri ka abin da ake yi mai kallo ta youtube don namu da subscribe domin kallon ɗauki ba da ake yi yau da kullum gidan national chairman na ƙasa damban lagos

na nasiri ya haka yi waɗansu na jiran ku kuma lokaci na tafiya a bada rai a huta da gudu ba hawan biyu aljanin ba hawan nasarawa ha la ilaha illallah na gode mai gida na hafin na adamu wanda kano ta dafa tambayi giwa wallahi kowa ya ji kowa kowa ya kasa kuma ya tsare domin ne ba masu wanda faduwa ta zo a ɗauki kadara ya faɗi a bakin daga ta ga banna nan ga damban kowa ya kafa ya kare domin ya ba maso ga damban nan ga damban nan a'a cikin damban ne ba a saki a saki a saki ka kira Hassan na Hussein da ku hagon biyu daga bangaren kudu sai shi aljarin ku hagon nasarawa daga bangaren jamus to kariya ta rikade Allah kiyaye eh Allah ka faduwa Allah sa ɗaya buge ɗaya kai ya to gashi nan dai gashi nan dai gashi nan dai kai ya gashi nan dai gashi nan dai shi ba hagon biyu daga bangaren kudu sai shi a saki a saki a saki a saki a saki kake koma da koma da me koma da me a gashi nan dai gashi nan gashi nan shi ba hagon biyu kenan daga bangaren kudu a ah, sai shi aljarin ba hagon nasarawa kenan daga bangaren jamus ko to kare ta gari Allah ya kiyaye turmi na nawa ne wannan na karshe turmi na nawa ne na karshe na nawa ne wannan na karshe ne na biyu ta to kula uba a ruwa ka ba su a fara shanu ga gadan bana an taka turbi da farko tsakanin shaba autan gudawa daga bangaren kudu sun dogon kaduna gadan bannan না না না